Mai saurare mu da kasancewa a wannan lokaci sunana Muslim Muhammad Yusuf tare da sauran abokan aiki ta cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. A yanzu dai ana yawan cin karo da kayan abinci ko na sha da ba su da inganci wanda kuma ga dukkan alamu sun cika sharɗar hanci a idanu. Muna magana ne akan yadda ake siyar da kayayyaki masu ɗauke da rijistar hukumomin Najeriya amma kuma na bogi ne da dama. ko a kwanan nan hukumomi sun kama wasu ɗaruruwan kwalaban kayan sha da suka kasance na jabu amma kuma ga su ɗauke da lambar nafdac wadda alama ce da ke nuna mutane sun yi amanna da sahihancin irin waɗannan kaya da suke ɗauke da lambar bayanai na cewa har yanzu akwai masu ƙirƙirar kayan jabu waɗanda kuma suna haifar da haɗari Shirin Najeriya a yau ya duba yadda za ku kare kanku daga siyan kayayyakin da ba su da inganci daga hukumomi musamman na ci ko sha. Shin hukumomi sun san da cewa mutane kan ƙirƙiri lambobi na bogi domin makalawa a kaya su samu shigar da su kasuwa? Bari mu fara jin tattaunawar da Sabitu Garba Mustapha ya da ɗaya daga cikin jagororin hukumar NAFDAC a Najeriya, inda ya fara da yi masa wannan tambaya. da ni da shugaban hukumar NAFTAC da ke nan Sokoto. Muna gamuwa da matsaloli da ke yawan damun al'umma dangane da abin da ya shafi wasu da suke samar da NAFDAC number a harkokin abubuwan da suke ma'amala da su na kasuwanci. Wai kuna da ilimin yadda wannan al'amarin yake faruwa kuwa? Eh to duk inda aka samu matsala na wasu kaya ko an yi shi ba daidai ba ko ba inganci mukan kira ga al'umma cewa su zo ga hukumar NAFDAC su ba da korafin su cewa eh kayan nan ba masu inganci ba ne ba masu kyau ba insha Allah NAFDAC za ta duk inda kayan da yake duba mu gani in ba a mai rajista ba mu rufe wurin kaga sai mu sa mutumin kan hanya hmm. ah, wasu abubuwa akan yi su a koye ne duk wanda ya kayan shi a koye to akwai abin da yake koyewa kuma za ka lura kayan kila bai da inganci ko inda suke yin kayan ba wuri ne mai tsafta ba duk inda muka ma rajista wuri ne mai tsafta wuri ne mai kyau wuri ne mai inganci kuma mun gwada kayan mun tabbata kaya ne da ba za su ba cuta ba cutarwa hmm. amma yawanci wanda za ka ga an kama su ana nunnuna a ko ina cewa an kama wasu wuri suna yin ah, lemun sha da wai da wasu abubuwa haka da ba a musu rajista ba an ta lura za ka ga duk a boye suke hmm. wani wanda ya yi abu a boye ya yi shi don yana boye wani abu ne da zai cutar da jama'a nafta duk abin da nafta ba ta ma rajista ba ba ta tabbatar da ingancin shi ba to muna kira ga jama'a kan su duk wani abu da ba su ga yana da rajista ba Eh abin da nake so na sani yalla oi kamar uh, mutanen da suke ake samun su da irin waɗannan matsalolin zaka ɗora eh. alhakin faruwar haka ne wajen rashin wasu daga jami'anku wajen aiwatar da aiki yanda ya kamata ko kuma yawan Najeriya ne yake haifar da haka A an kan lura ma duk inda ake kamo masu yin wannan aikin mu ne ta hanyar intelligence da neman labarai hannun jama'a da korafi ake gano cewa ga inda ake yin abubuwan nan so mu na iyakacin kokarin su na gano inda abubuwan nan a kullum duk wanda kaga an nuna zaka ga jami'an mu ke wurin su suka gano inda wuraren nan aka kama mutanen na har aka hukunta su kare kira muke ga jama'a cewa duk wanda ya ga ana abin nan a bayan gidan shi makwabcin shi ko wurin aikin shi ko wani dan uwan shi ko wani wanda ya sani yana yi ya kawo korafi ga hukuma tunda kasan nan na da girma ba ko ina ne za ka je ka ah, ma'aikatan mu za su gano inda ake abubuwan nan wadda taimakon jama'a da korafin da suke kawowa insha Allah abubuwan nan zai eh to amma amma nake cewa a cikin hukumar ku ta NAFDAC din nan kuna da wani bangare da aka ware wanda alhakin shi ne ke lura da irin waɗannan abubuwan ba dare ba rana? Kwarai kwarai kwarai kwarai muna da enforcement da investigation directors aikin su kenan ta yawo kasuwanni da unguwanni da gidaje su tabbatar da haɗin kan 'yan sanda don su enforcement da investigation directorate namu haɗa suke da 'yan sanda so duk inda za su da haɗin kan yan sanda kuma an ba su karfi shiga ko ina ko wani irin wuri su gano cewa eh in dai suna suspecting suna ganin ana wani abu da ba daidai ba su shiga su gani in ya so su yi bincike su tabbata abin da ake a wurin ah, abu ne da ke kan ka'ida abu ne da ba zai cutar da jama'a ba kuma abu ne da aka mai rajista. To dama bisa hukunci idan an samu mutane da suke kirkirar lambar kuɗin nan menene doka ta tanadar ne? Eh, kirkirar lamba yana da wuya kuma in aka gano an kirkiri lamba kai da kanka kana iya dubawa a yanan gizonmu mu ka tabbatar da lamba na mai kyau ne ko mara kyau. Duk ayyukan mu yanzu mun sa su a yanan gizo daga kan rajista har da complain da mutane suna iya yi ta yanan gizo su tura wata duk wanda aka gano ya kirkiro lamba akwai hukuncin da doka ta tanadar mai. Malam Garba Abubakar Adamu shugaban hukumar NAFDAC reshen jihar Sokoto kenan. To shin taya mutane za su gane cewa kaya yana da sahihanci ko na jabu ne ko da kuwa yana ɗauke da lambar NAFDAC? Wataƙila ɗanɗano ma za a iya gane bambanci. Amma kafin mu samu wannan amsar, bari mu ji shin jama'a suna damuwa da duba sahihancin kaya ko lambar sahihancinsa? ga ra'ayoyinsu. Ni dai gaskiya ban duba NAFDAC ba na anything da zan ci irin kamar sachet ko wani preserve abu mostly kawai in dai but very real ne sometimes you might check after eating ma kake duba. Assalamu alaikum sunana Fa'iza Bello. Um, gaskiya ni idan in na je normal shop na gida haka gaskiya ban damuwa in duba in duba NAFDAC number saboda kullum ana zuwa ana siyayya ana zuwa ana siyayya especially madara Bon Vita, kullum ana cinikin su so duba NAFDAC number gaskiya ba na yi amma har dai na je supermarket yin shopping to ina duba NAFDAC number din gaskiya ina duba NAFDAC number din saboda wata suna suna zubar da os. stock su kawo new stocks kuma wasu rana abinda kake so wata ba wai ana siyan su bane sosai saboda ba kowa ya yadda da supermarket ba assalamu alaikum sunana zainab muhammad daga nan kaduna gaskiya ni ban cika damuwa da duba NAFDAC number ba amma akwai inda in na je zan sai abu in na bi ban ba da yanayin shagon haka kamar irin ƙauyaku haka so ina duba nan number tunda kaga wani ƙauyen fa idan aka siya ko irin jus haka ba su cika siye shi ba sai ya daɗe a shago haka so banda wannan ma um ina duba NAFDAC number saboda akwai yanzu wasu wanda suke packaging din abu a cikin gida ba tare da NAFDAC ta ba su umarni ba kuma suna saidawa zaka ga wasu sun yi juice na gora haka sun manna sticker ba NAFDAC number a jiki so ba su je nafdac ta ba su umarnin cewa eh su rinka saidawa ba ta duba ingancin wannan jutsun ko abincin da suka yi wanda za a iya packaging din shi for the years inda da zai kai kafin nan yayi expire ba su je ba to kaga irin wannan in baka dubawa gaskiya akwai matsala to ni irin wannan daga na gan su ma zan duba nafdac number assalamu alaikum sunana usman bello ni gaskiya na duba nafdac number dai amma sai dai a supermarket amma in dai ba supermarket na ji ba normal shops na unguwa na je wanda na san almost every blessed day suna zuwa kasuwa ba sa saka kaya da yawa shine ba na duba nafdac number amma in dai supermarket na je gaskiya ina duba nafdac number saboda su siyan kaya da yawa suke yi su ajiye ko in kuma sun tashi sai su yi zan stock din su su kawo new stock to sometimes akwai supermarket din da ba sa ma zan stock din su kawai sai dai su haɗa shi da new stock suna ajiyewa sai sa eh to ni kuma a gaskiya a ra'ayina a nawa kuma a yadda ɗau rayuwa ta ko da fiyo wata ne zan siya na duba wannan nafdac ɗin in ma bai da nafdac ɗin gaskiya ban sani to wannan nafdak ɗin shi zai baka damar cewa eh kaza fa original ne kaza fa mai kyau ne ka fahimce ni ai shi yasa aka iko da wannan hukumar akwai abin da ya faru a Zamfara shekarar da ta wuce last year i think eh inda hukumar ta rinka bi shaguna shaguna tana kwakwace abubuwan da suka expire yanzu aka gane cewa abu ya expire ya lalace daga test din misali yanzu last week na yi amfani da wata indomi, ina buɗe ta kalta ta canza ta ƙara zama yellow da kuma wanzu na siyo poison kiss ne amfani da wannan guda biyun ta duba cewa eh wannan ta dan kwana biyu gaskiya ta lalace ta duba expiring din ta tabbata cewa eh ta lalace din amma wanda na siyo yanzu sabo ne bai lalace ba ko complex din zaka sha yanzu zaka ga wani yayi yellow daga yanayin test din wannan complex din zaka gane cewa eh tabbas ya lalace kuma tabbas bai lalace ba assalamu alaikum sunana Nura Muhammad Sadiq to da dama gaskiya yanzu mutane ba sa duba expiry date na na kayan kayayyakin masarufi musamman kayayyakin masarufi da kuma magunguna so gaskiya yawanci mutane kawai da mutum ya je shago kawai ya sayi abu kawai zai wuce ba tare da ya duba ba wanda kuma gaskiya dubawan yana da matukar muhimmanci domin wani lokaci zaka sai ko magani ko wani abin masarufi wanda yake yayi expire ma kai baka sani ba kuma hakan na iya taba lafiyar mutum gaskiya ko ni ma ba zan ce ba ba ce gaskiya ina yawan yin wannan ba gaskiya saboda yawanci abun mantawa ma kake yi har ka je ka siya sai ka bayan ka siya ma sai ka inda ka baya ma wani lokaci ne za zaka iya dubawa sai ka ga ga shi akwai matsala amma gaskiya dubawan yana da matukar muhimmanci Mai saurare shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke bukata a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tunin radio. Ana jin shirin Najeriya a yau ta Unity FM a Jos jihar Plateau akan mita 93.3 da Freedom Radio akan mita 99.5 a kanan Dabo. da Nas FM a kan mita 99.9 a yulan jihar Adamawa, da Badagi Radio a Minan jihar Neja a kan mita 90.1, da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3, da Garkuwa FM a Sokoto a kan mita 95.5, da Haɗin Kai FM a kan mita 108 a Maidugurin jihar Borno, da Alfijin Radio a kan mita 91.5 a Katsinan Duku, sai kuma ta trustradio.com.ng. To madalla, yanzu kuma ga amsar tambayar da muka yi ɗazu. Shin taya mutum zai gane cewa abin da zai siya na da inganci kuma ba na ba bane ko da yana ɗauke da lambar hukumomi? Ga ƙarin bayanin Malam Garba na hukumar nafdak a jihar Sokoto. Muna ma da directorate yanzu na lauyoyi da ke kai mutane kara kotu saboda laifuffukan da suke yi na cutar da jama'a da irin masu sai da kayan da ba a mai da ba da kayan da ba inganci da kayan da aka yi kofin su aka yi shekin su shi irin wannan kayayyakin yanzu duk wanda aka samu da laifi lalaci ya yi yawa to sai dai mu kai shi kara kotu don a hukunta shi so mu muna amfani da wannan standard na SOA mu tabbatar da cewa akwai ingancin kayan abinci magunguna kayan shafe-shafe abincin dabbobi magungunan dabbobi har da medical devices kayayyakin asibiti kenan da ruwa da kuma sabulai shine aikin mu tabbatar da ingancin su daga kamfani har zuwa kan tebul na da za ka yi amfani da shi cikin gidanka. Kana yi bincika ka gano namban ko na gaskiya ne ko na bogi. Mutum ma zai iya yi kan shi ba ma sai ya zo ofis ba. Kana iya yi in ka sa in bai nuna ma ba to sai ka zo da shi ofis ka turo ofis. Eh. To in ka shiga ne daga nan za ka inda muke rajistan kayayyakin mu shine NAPAM Nasdaq Automated Product. Menene adireshin naku da ake duba ku ta kafar sadarwa ta intanet? Eh, www.nasdaq.gov.ng dan ka danna NAFDAC ma zai fito ma da website din ta ta yanan gizo in ka mm. duba za ka ga akwai inda aka ce ka yi complain so kana iya complain in ka yi complain ba dole ka ba da sunanka ko wani abu ba ka dai ba mu cewa ga abu kaza yana da matsala kaza in kana da hutu ma ka sa kuma ka ga mana ga inda ka ganin cewar a samu abincin da yake ba shi da rajistar ku ana saidawa mutane suna yin haka ne domin wata biyan bukata ba kuma lalle abincin ya kasance mai kyau bane ba Wane irin hanyoyi kuke bi na wayar da kan 'yan Najeriya domin su fahimci wannan matsala? Kaga kowane mako muna da program da muke so biyu a gidan TV biyu kai na faɗakar da jama'a da minti talatin a NTA da TVC kowane mako. Hmm. sannan yawancin garuruwan kowane gari muna da gidan rediyo ɗaya da muka ɗauka muna ba shi irin wannan program a yaren garin banda yawo da muke makarantu muna faɗakar da yara a makarantu kan cewa ga hakkin su ga abin da ya kamata su duba na kayayyakin lemu ko biski ko abubuwan da suke amfani da shi don in yaro ya sani tun yana karami haka zai girma ya kiyaye don tabbatar da ingancin kayan da yake amfani da shi to a ƙarshe me ya kiran ka gaba ɗaya ga 'yan Najeriya akan wannan matsalan eh kullum muna kira ga jama'a ta abin da ka siya ko da ko da kayan an mai rajista da NAFTA ka ji cewa kwalitin shi wato ingancin shi bai kai yadda ka saba ganin shi ba to ka kawo korafi ga ofishin NAFDAC. To da kalaman Malam Garba na hukumar NAFDAC a Sokoto muka zo ƙarshen shirin a yau a madadin sauran abokan aiki musamman Sabitu Garba Mustapha. Muslim Ahmad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.